wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man yajda bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yau shin daga watan zulqa'da hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda ya yi daidai da eh, ya yi daidai da sha bakwai ga watan Jun shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a kitabu bada ilkhalq نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب littafin da ke magana akan farkon halitta babu ma ja fi qaulin lahi ta'ala babun abin da ya zo game da maganan Allah subhanahu wa ta'ala wallazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah shine wanda ya farar da halitta sa'annan kuma yake mayar da shi wa ahwana alai kuma wannan shine abin da yafi sauki ga Allah wannan yafi sauki ga Allah dawo da halitta tunda har Allah ta'ala bai sha wahala wajen halitta ba to ashe dawo da halittan yafi sauki ko ba ka bari a yanzu da baturan da ya kera ainihin jirgin sama da makanikin da yake gyara jirgin sama in ya lalace wane ne ya fi shan wahala kaga wanda ya kirkiro jirgin ya fi shan wahala to tun da kirkiro jirgi sauƙi ne a wajen a kirkiro halitta sauƙi ne a wajen Allah subhanahu wata'ala ashe mayar da halitta min babu aula na'am qala rabi'u bin qufaym wal hasan Arrabi, ibn Qutaym da kuma Hassan al-Basri radiyallahu anhu ma sun ce kullun alayhi hayyun kullun wato komai a gare shi mai sauki ne ko kullun kullun alayhi hayyun duk ɗaya ne a lugar larabci in ma ka ce hayyun ko ka ce hayyun duk abu ɗaya ne wa hayyun mislu laynin eh kalma misalin lainin ne da kuma layyinin kowanne mutum ya faɗa daidai ne wa maitin wa mayyitin ko a ce maitin ko a ce mayyitin wa daiqin wa dayyikin ko a ce daiqun ko a ce dayyikin da abu ne daya a fa'ayina bil khalqil awwal shin mun gajiya da halittar farko Allah ke tambayar mu shin mu mun gajiya da halittar farko ai aya alaina shin halittan farko ya gajiyar da mu ina an lokacin da Allah ta'ala ya kirkiro halittan ku shin ya gajiyar da shi wa an sha kuma ya kirkiro halittan ku lugub wa ma masana min lugub hmm. me ma'anar lugub din nan annasab ma'anar lugub shine wahala gajiya na'am an gane wa ma masana min lugub Allah ta'ala yana ba mu labarin cewa walakar walakar kalakna ne ah, walakar kalakna samawati wal ard fi sittati ayamin wa ma masana min lughub ko walakar kalakna samawa wal ard hakika mun kirkiro halittar samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu fi sittati ayyamin cikin kwanaki shidda wa ma masana min lugu wani gajiyawa wani wahala bai shafe mu ba wajen halitta din ina fatan gani wani gajiyawa wani wahala bai shafe mu ba wajen halitta din wannan kamar raddi ne ga aqidan nasara da aqidan yahudawa cewa Allah ta'ala ya halicci duniya cikin kwanaki shidda a cikin kwana na bakwai sai Allah ya huta kaga da aka ce Allah ya huta kenan Allah ya gaji to wannan shine dalilin da yasa yahudawa suke yin hutu ran asabar saboda Allah Allah ta'ala ya halicci duniya cikin kwana shida a cikin kwana na bakwai sai ya huta to su ma in suka yi aiki kwana na bakwai shine asabar sai su huta yahudawa suna hutawa cikin ranar asabar nasara suna hutawa ran lahadi an gane wannan ko saboda haka wannan aqida ce mara kyau ka ce Allah subhanahu wata'ala da ya halicci sammai da kasai cikin kwana shida ya gaji da ya gaji sai ya huta an gane ko kaga wannan an jingina ma Allah subhanahu wata'ala na kasu shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma masana min lugu da muka halicci sammai da kasai cikin kwana shida wani gajiyawa ko wani wahala bai shafe mu ba na'am atwara eh atwara wato mataki mataki dauran kaza wa qad khalaqakum atwara hakika Allah ya halice ku mataki bayan mataki daga digon maniyi zuwa ainihin gudan jini daga gudan jini zuwa tsokan nama daga tsokan nama zuwa ainihin halitta cikakke ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba's fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayra wa ghayra mukhallaqatin linubayyana lakum ko kaga Allah ya gaya mana mataki bayan mataki na halitta ya ku mutane in kuna cikin shakka game da halitta fa inna khalaqnakum min turabin lalle mun halice ku daga turbaya a matakin farko summa min nutfatin sannan daga digon maniyi summa min mudgatin sannan daga sannan kuma ya koma tsokan nama summa min alaqatin sannan ya koma a ah? summa min alaqatin sannan gudan jini summa min mudgatin sannan ya koma tsokan nama wanda baki ke iya taunawa kaga dai mataki mataki na halitta yayi daidai da ayan nan na tabakan an tabaka hmm. lalle za ku bi mataki bayan mataki dan adam yana bin mataki bayan mataki an gane daga wannan mataki sai wancan mataki sai wancan mataki so da Allah ya halice ku azwara ai daura kaza wa daura kaza mataki kaza matakin dugon mani matakin gudan jini matakin tsokan nama matakin kaza ai a da dauro eh, ai a da ai ya ketare gwargwadonsa ya ketare gwargwadonsa ko ya ketare darajansa حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن جامي بن شداد عن صفوان بن محريب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن كربو لك عمران بن حسين الله يتعالى مسيح دايتشي جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسو جماعة لك تكون قبيلا بني تميم سنزو وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا sai annabi yace ya kuma ni, Tamin, ku yi albishir albishirun ku qalu bashartana fa'atina sai ya rasulullah ka yi mana albishir to ka bamu an gane ku amma an ce albishir aka ce goro bari ko ja an fahimci wannan ku to ka yi mana albishir ya rasulullah to ka bamu su a tunaninsu a tunaninsu manzan Allah zai ba su wani abu ne na duniya sai suka matsa manzan Allah ya ba su abin da ya musu albishir a kan shi alhali shi manzan Allah yana so ya yi musu albishir ne da ilimi yana so ya karantar da su addini Shi ne albishir inda da yake musu tahayyara wajhuhu faja'ahu alul yaman to sai fuskar manzan Allah ya canza sallallahu alaihi wasallam me yasa fuskar shi ya canza to fuskar manzan Allah ya canza yanda ya ga wayannan bayan Allah hankalinsu ya koma zuwa ga duniya ne shi manzan Allah yana musu albishir ne akan zai karantar da su addini su kuma su ba nan yake ba sa nan take da suka matsa cewa manzon Allah ya ba su wani abu na duniya shikenan sai fuskar manzon Allah ya bi sai ya canza sai ran shi ya dan bashi a nan wajen sai mutanen Yaman suka zo wajen sa ala ya ahlal Yaman eh mutanen Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an ash'ariyin sai annabi ya ce musu ya ko mutanen Yaman ikmalul bushra ko karba al bushra lam yakbalha banu tamim saboda banu tamim sun ki amsa na ce wa banu tamim su amsa sun tsaya suna tambaya na wai in ba su abun duniya an gane billah ku ku amsa sun ce ya rasulullah mun amsa fa akaba annabi sallallahu alaihi wa sallam yuhaddisu bada al khalq sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara bada labari game da farkon halitta wal arsh da kuma magana al arshi fa ja'a rajulun can sai wani mutum ya zo ya ce ya imran Mm. rahilatuka ta yace ya imran abun hawan ka raƙumin ka ya kubuce ba dai ka tsaya sauraron hadisi ga raƙumin ka ya kubuce laita ne lam aqum yace ka da ma a ce ban tsaya ba da ma a ce ban tsaya ba ga shi raƙumi na ya gudu raƙumin shi ya kubuce an fahimci wani ayi sai yi nadama akan kubucewar raƙumin sa na'am حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا العامش نعم. حدثنا جامي بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أنكر أودك عمران بن حسين الله يقال مزي دايشي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ناشق وجن النبي صلى الله عليه وسلم وأقلت ناقتي بالباب ألوك شيء نا دوري راقمينا أقوفا نايم راقمينا دبيبي نا دوريش أقوفا فأتاه ناس من بني تميم eh sai wasu mutane daga cikin kabilan banu tamim sai suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم sai ku karbi albishir ya ku bani tamim albishirinku nam qalu bashartana fa'atina marratayn suka ce kai mana albishir ya rasulullah suka bamu kai mana albishir ka bamu suka faɗa haka so biyu thumma dakala alayhi nasu min ali yaman a lokacin daga baya sa'annan sai wasu mutane daga cikin mutanen yaman sai suka shigo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a kala ikbalul bushra ya ahlal yaman sai manzo Allah ya ce ku karbi albishir ya ku mutanen yaman lam yakbalha banu tamim tunda banu tamim ba amsa ba qalu qabilna ya rasulullah suka ce mun amsa ya rasulullah qalu ji'inaka nas'aluka an hadha al-amr suka ce mun zo wajen ka ya rasulullah muna tambayan ka game da wannan al'amari ala shine game da al'amarin farkon halitta muke so kai mana bayani ya rasulullah kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru sai annabi ce Allah ya kasance alhali babu wani abu wanda ba shi ba an gane ku Allah ya kasance lokacin duk duniya gaba ɗaya babu wani halitta wa kana arshuhu ala alma kuma lokacin al'arshin Allah yana kan ruwa wa kataba dhikr kulli shay kuma wa kataba kulli shay fi dhikr ya rubuta komai a cikin lauhil mahfuz komai wa khalaqa samawati wal ard kuma Allah ya halicci sammai da kasai a duba wannan magana da kyau Allah ya kasance babu komai gabaninsa kuma wa kana arshuhu alal ma a lokacin nan al'arshin Allah yana kan ruwa lokacin da Allah ya kasance al'arshin Allah yana kan ruwa kuma sai ya rubuta Allah ya rubuta komai a cikin lauhin mafus a nan wajen menene farkon halitta a cikin wannan magana da muka ji menene farkon halitta zahirin wannan magana al'arshi ne farkon halitta an gane ya kasance al'arshi shi yana kan ruwa lokacin da Allah ya kasance babu komai gabaninsa daga baya al'arshi shi na kan ruwa kuma ya rubuta komai a cikin lauhin mafus an gane wannan ku kuma ya halici sammai da tasai na'am fanada munarin sai wani mai kira yi kira zahabat naqatuka ya ibn husayn wato taguwanka ta tafi ya kai dan husaini ban talabtu wato sai na tafi fa idza hiya yabda'u dunaha sarrab fa idza hiya yabda'u sarrab ha sai ga shi ainihin kawalwalliya yana ta yayyankewa kuma bayanta wato kawalwalliya na ta yayyankewa idan an hango raƙumin sai kawalwalliya ya fatar da shi ya yanke shi an gane ku ana hango shi sai ya bace ana hango shi sai ya bace daga can nesa wallahi lawadittu anni kuntu taraktuha yace wallahi na so a ce da na bar wannan raƙumin wallahi da ban tashi ba da ban tashi na je neman raƙumin ba saboda manzon Allah ya karantar da fawaid wa'annan fa'idoji da annabi ya karantar na so a ce na saurare su ko da wannan raƙumin zai bace an gane ku. imamu taibi yana cewa a ah, wa kana arshu alal ma'din nan huwa faslun mustaqil li anna al-qadim man lam yasbiqhu adamu an gane ma man lam yasbiqhu adam ko shay yace shi qadim shine wanda wani abu bai rigaye shi ba to sai ke shara wa kana arshu alal ma ila anna al ma'a wal arsh kana mabda hadha al alam kamar yana ishara cewa lallai da ruwa da al'arshi sun kasance su ne farkon wannan duniya din li ke ma ta qabla khalqi samawati wal ard domin kasancewansu an halice su kafin halittar sammai da kasai an halici ainihin ruwa da al'arshi kafin halittar sammai da kasai walam kun ta al'arshi za ka illar ma an gane babu komai a wannan lokaci ƙarƙashin al'arshi sai ruwa an gane ku ce wanda ya wakana arshu alal ma wannan yayi kaidi da fadin sa walam yakun shay'un ghairu saka ce wal murad bi bi makan fil awwal al azaliya wa fi al hudus ba'da al adam yace imam ahmad ya rawaito da tirmidhi kuma ya inganta shi daga hadisin abi razim al uqayli marfu'an zuwa ga annabi annal ma'a khuliqa qabla al arsh cewa lalle ruwa an halice shi kafin al'arshi wannan hadisi ne marfu'i sannan kuma an ƙara ruwaitowa da isnadi ingantacce cewa an da laha lam ya shay'an mimma khalaqa qabla al-ma cewa lalle Allah bai halici wani abu daga cikin abin da ya halitta ba kafin ya halici ruwa amma abin da Imam Ahmad ya ruwaito da Tirmidhi kuma ya inganta shi daga hadisin Ubada bin Salim marfu'an shi ma cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam summa qala uktub farkon abin da Allah ya halitta shine alƙalami sai Allah ya ce ma alƙalami yi rubutu fajara bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama sai alƙalamin ya gudanar da duk wani abin da zai kasance har tashin kiyama duk alƙalamin ya rubuta to yanzu wannan hadisin zahirin shi ya nuna mana farkon halitta alƙalami sannan cin ruwayoyin sun nuna mana kuma farkon halitta al'arshi an gari to yaya za a yi a jam'i tsakanin nan ruwayoyin to an yi jam'i tsakaninsu cewa awwaliya na alƙalami sabiya ce an gane bin nisba ila ma'a dal ma'a wal dangane da abin da ba ruwa ba ba al'arshi ba idan aka cire ruwa aka cire al'arshi alƙalami ne farko ana kiran wannan awaliya da sabiya al'arshi kuma da ruwa su ne awaliya haƙiƙiya su awaliya nasu na haƙiƙa ne haƙiƙanin halitta farkon shi shi ne ruwa da al'arshi alƙalami shi ya biyo bayan su an gane wannan ko a ne ke cewa wal arshi aw bin nisba ila ma min gusadara min al kitaba ai annahu qila lahu uktub awwala ma khuliqa ai an ce masa ka rubuta farkon abin da za a halitta to amma hadisin awwalu ma khalaqa Allahu al-aqal ba akwai hadisin da ke cewa farkon abin da Allah ya halitta shine hankali to shin wannan hadisi ya inganta hadisin nan bai inganta ba wannan shine dalilin da yasa 'yan shi'a ismailiya albadiliya suke bauta ma hankali an gano wannan ko sun ce hankali shine abun bauta an gano wannan ko sun ce bayan Allah ta'ala hankali shine gaba falaysa lahu tariqun sabata wannan hadisin ba shi da wani hanya da ya tabbata sai ibn hajar ke cewa wa ala taqdir subuti fa hadha taqdiru al-akhir huwa tawilu muqaddara ma ya tabbata to kaddara wannan na karshe shine tawilin sa cewa bin ila ma ba'd al-arsh wal shi ake nufi wallahu a'lam an gane ko abul ala alhamdani ya karɓo hikaya cewa malamai suna da maganganu guda biyu game da cewa wanne ne Allah ya fara halitta farko al'arshi ne ko alƙalami Allah ya ce wal aksar ala sabati kalkil arshi mafi yawan malamai sun tafi akan rigaye na halittar al'arshi cewa Allah subhanahu wata'ala sai da ya halicci al'arshi sa'annan ya halicci alƙalami wannan Ibn jarir al ya zaɓi wannan da waɗanda suka bi shi na biyu ibnu abi ya rawaito ta hanyar sa'id ibn jubair an ibn abbas cewa khalaqa Allahu masu Allah ta'ala ya halici lawhul mahfuz masirata a an wato tafiyar shekara 500 sai da Allah ya halicci lauhi mahfuz ba fa qala lil qalam qabla an yakhluqa al qalam sai Allah ya ce wa alqalami kafin ya halicci halitta wa huwa ala al arsh kun ji ko hmm. kafin ya halicci halitta alhali yana kan al arsh sai Allah ya ce wa alqalami kafin ya halicci halitta alhali yana kan al arsh sai ya ce masa uktub kaga Allah yana kan al'arshi ya ce ba kalami yi rubutu faƙala wa ma aktub ce me zan rubuta ana sai Allah ya ce ilimi fi halki ila yawmin kiyama ka rubuta ilimi na game da halitta na tashi kiyama an gane ku shi ya faɗi wannan a cikin tafsirin suratu subhan ta isra'i an gane wannan ku to kaga wannan yana nuna mana cewa wato al'arshi shi ne farkon halitta ba wai alƙalami ne farkon halitta ba Allahu a'lam na rawa isa ar an kais bin muslim an tarif bin shihab qala isa ya ruwaito daga daga ruqaba daga kais bin muslim daga tarif bin shihab yace sami'tu umar radiyallahu anhu yaqul naji umar ɗan khattab Allah ya kara masa yadda yana cewa amma fina annabi sallallahu alaihi wasallam maqaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin mu a wani matsayi akhbarana an bada'il sai manzo Allah ya ba mu labari game da farkon halitta hatta da kala ahlul janna manazilahum har ya zaman to ɗan aljanna sun shiga masaukansu wa ahlul nari manazilahum ɗan wuta su ma sun shiga masaukansu hafiza zalika man hafizahu wato duk manzo Allah ya ba mu labari ba manzo Allah ya tsayi cikin wani matsayi ya ba mu labarin farkon halitta tun daga farkon halitta har lokacin da ‘yan aljanna za su shiga aljanna ‘yan wuta su shiga wuta duk manzan Allah ya ba mu labari hafiza zalika man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu hmm. wanda ya haddace wannan hadisi ya haddace wanda ya manta ya manta kenan manzon Allah ya fara bayani har sai da ya kai karshen halitta tun daga farkon halitta sai da manzon Allah ya yi bayani حدثني عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر بودك أبي هريرة رضي الله عنه ala nabi sallallahu alaihi sallam. menene ma'anar a'araj gurgu kuma wannan bawon Allah da ake kira a'araj babban malami ne a cikin tabi'ai shin ya halatta malaminka idan yana da wani illa ka ringa ambatan illa din malam mai ido daya malam gurgu malam gajere malam dan wada ai muna zuwa karatu wajen malam dan wada shin wannan yana daga cikin mutuntawa to sunan wannan malami babban malami ne a cikin tabi'ai ana kira shi a'araj an gane waye to shine imamu nawawi Allah ya masa rahama a cikin riyadus salihin yana ambato karkashin wal qadahu laysa bi'a wa awal ha wal qadahu laysa bi gibatin fi sittatin nan hmm. da yake magana cewa suka ba giba ba ne a wajen abubuwa guda shidda daga cikin wannan akwai akwai mu'arif shi shine wanda yake yana ta'arifin wani mutum wai ina kake zuwa karatu ne wajen malam Musa to ai malam Musa suna da yawa ni dai a sani na a tudun wada akwai malam Musa guda biyar malam Musa na tudun wada to ai tudun wada akwai guda biyar to na alƙalawa to alƙalawa akwai malam musa guda biyu wanne daga ciki sai ka rasa yadda za ka yi kwatance sai ka ce to ɗan gurgu <laughs> to wannan kayi ne don ka yi ta'arifi wato duk ka buga kaga kana so ka gane da shi kana karatu wajen malam musa amma ya kasa gane wani sai ka ce ɗan gurgu kayi don ka yi ta'arifi wannan ba matsala ba kayi don ka aibanta malam ba ne an fahimci wannan ko ko kuma wanne daga ciki malam ɗan gajere mana to amma in kayi ne da nufin cin mutunci nan ne gizo ke saƙa sannan kuma na biyu idan ya zamanto malamin baya jin haushin abin akwai malamin da shi da kanshi ma ke kiran kanshi da wannan ya ce ni malam ɗan gurgu ai kaza kaza kaza shi da kanshi yana alfahari da gurguntan da yake da shi kamar wannan imamul a'araj shi da kansa yana kiran kanshi da wannan kuma idan an kira shi a'araj baya jin haushi shi ne imamu nawawi ke cewa irin wannan in ya zama to malami na da wani aibi baya jin haushi idan an siffanta shi da wannan babu laifi an gane wannan ko amma idan malamin yana da aibin amma yana jin haushin a siffanta shi da wannan haramun ne kai mishi wannan dan ya zama nau'i na cin mutunci kun ga da a ce yana jin haushi ba za a kira shi har ma ka sha rubuta cikin sahih bukhari muna karantawa ko eh anil a'raj hmm. daga a'raj na'am an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah radiyallahu anhu yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa wasallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ta'ala Allah ta'ala yace ishtumuni ibn adam Allah yace dan adam yana zagi na ma yanbaghi lahu an yashtumani bai dace ga dan adam ya zage ni ban ji Allah subhanahu wa ta'ala kazibu ibn adam dan adam yana karyata ni mayan bagila kuma bai dace ga dan adam ya karyata ni ba amma shatmuhu fa qawlu to yaya menene zagin Allah shine Allah ke cewa amma zagin da dan adam ke mun fa qawluhu inna li waladan ce wanda dan adam yake wai lalle ina da da wannan kalman Allah yana da da zagin Allah ne an fahimta ai kenan kristoci kullum sai sun zagi Allah kaga Allah subhanahu wata'ala in ba mai hakuri bane Allah ba mai rahama bane abubuwan da ake yi a coci kullum sai an yi ya isa Allah ta'ala ya halakar da duniya gaba daya ina fatan gane walau ya akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala ala zahari hamin dafa. da a ce Allah ta'ala zai kama mutane da abin da suke aikatawa da ba zai bar ko dabba guda ɗaya ko wata halitta guda ɗaya doron ƙasa ba a nan wajen ya halatta mutum ya auri kirista ya ajiye a gida eh Allah ba ya gaya ba dan adam yana zagi na menene zagin Allah Shi ne, ce wanda yake Allah yana da ɗa. ka san cewa wannan yana zagin Allah ai mai zagin Allah makiyin Allah ne to da makiyin Allah ne za ka ɗauko makiyin Allah ka ajiye a ɗaki? har ma ka ringa ce bare kana ciyar da shi kana tufatar da shi kana kulawa da lafiyar shi ya hukunci auren kirista ya halatta duk da wannan bayanin da muka yi eh? duk da wannan bayanin da muka yi muka nuna muku kirista kullum sai ya zagi Allah da zaran ka ce Allah yana da ɗa to zagin Allah ne yanzu idan mace tana zagin mahaifinka za ka aurenta ka ajiye to ya ko za ka ɗauko mai zagin Allah kuma a gabanka za ta rufe ido tana ta zagin Allah a gabanka da kashe malam mansur <laughs> to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya san suna zagin shi din amma Allah ya halatta mana mu aure su hmm. al-yawma yahillu lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitab yahillu lakum wa ta'amukum yahillu lahum wal musanat min al mu'minat wal musanat min alladhina utul kitab min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna kaga Allah sai ya halatta muku auren ahlul kitab in kun biya sadakin gani Allah ta'ala ya san abin da suke faɗa ya san cewa zagin Allah suke yi amma duk da haka Allah ta'ala ya yarda ka aure su saboda wata hikima tashi da yake shi kowa sani an gane ko asalinsu addininsu mai kyau ne asalin kristoci asalin yahudawa addininsu na sama ne daga bayan miyagun malamai da aka ba su amanan rike a taura da injila suka canza shi shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala alqur'ani bai bashi a hannun wani malami ba da Allah ta'ala ya bar alqur'ani a hannun wani malami da an yi wa kaca kaca da sai mutane sun canza ayoyi da yawa sun canza wasu kalmomi da yawa domin goyon bayan aƙidansu. an gano wani ko sai Allah ta'ala sai ce inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da qur'ani ko mu za mu tsare shi sai Allah ya dauki nauyin tsara alqur'ani shi kadai shi da kansa an fahimci wannan ayi to Allah ta'ala ya yarda mu aure ainihin krista mu ajiye ta a daki kuma mun san cewa tana yin addininsa, to hikiman abin idan musulmi ya gyara ainihin halayensa ya riƙe amana ya kula da ita da kyau yadda ya kamata ana fatan ta yi watsi da wannan addini nata na zagin Allah ta koma tana yaban Allah ana fatan ta yi watsi da addinin kafirci ta koma ta musulunta an gane wannan ko to saboda haka ita wannan mai zagin Allah idan ta yanka kaza za ka ci? eh? sun za ta yanka kaza ba tana yankawa ne da sunan Allah uba Allah ta Allah ruhu mai tsarki zai ta yanka za ka ci? shi ne wani daga cikin sallar ya ce Allah ya halatta mana cin abincin ahalin kitab cin yankan ahalin kitab alhali ya fi kowa sanin abin da suke faɗa Allah ya fi kowa sanin abin da suke faɗa duk da haka Allah ya ce a aure su Allah kuma ya ce a ciyan kansu Allah ya yi takfisin su daga daga maganar Allah wala ta'kulu mimma lam yuzkaru ismullahi alayhi wa innahu lafiz kada ku ci abinda ba ambaci sunan Allah a gare shi ba lalle ci ne shi a gare duk abinda aka kira sunan gunki ko abinda aka kira sunan wani Allah ba a ci amma sai aka ware mai aka ware abincin ahlul kitab daga cikin wannan umumin eh wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillu lahum idan wani yace sai sun ambaci sunan Allah ya ce oho sai an samu malami na musulunci kenan ya koya masa addini eh ya nuna kafin su yanka sai malamin salafiya ya zauna da su ya koya musu tauhidi kuna. haka ne zai yiwu haka ba zai yiwu ba su kafirai ne ko da ya ce bismillahir rahman ko da ya ce bismillah a zuciyar shi bai yarda da bismillah din ba zuciyar shi Allah shi uku ne misali Allah uku ne kawai ya yi imani da shi saboda haka da wannan idan ahalul kitab mai zagin Allah ya yanka ainihin dabba za ka ci an gane wannan ayi na'am yawwa kuma babu ruwanka da cewa yaya aka yi yanka dabban in yanka dabba ma ba wanda ya ce kai ta kallo ka ga yadda yake yi sai hankali ka ya tashi zai kawo mana rago ya ce ga ragon ya kashe ga shi na kashe shi to subhanallah an kashe abu kuma zai kashi <laughs> na'am na'am wa amma takzibu amma ƙaryata wanda yake mini fa qawluhu laysa yu'iduni kama shi shine kaman cewa da dan adam yake wai Allah ba zai mayar da ni ba kaman yanda ya fara ni yanda Allah ya farar da halitta wai Allah ba zai mayar da halitta irin wannan ba duk wanda ya faɗi wannan to ya zaki Allah ya karyata Allah to su wane ne a cikin kafirai masu karyata Allah kenan kristoci a'a kristoci sun yarda cewa akwai tashin kiyama a a yahudawa su ma yahudawa sun yarda akwai tashin kiyama su waye kafiran makka kafiran makka suna ganin cewa idan mutum ya mutu shi kenan ba za a tayar da shi ba za'amal lazina kafaru Allah ba su ko kaga shi ai za mitna wa kunna turaban wa izwaman a inna la mab'usun ashe kafiran maka suke da wannan aqida na ƙaryata Allah subhanahu wata'ala Allah shi yayi amma ya halatta a aure mai ƙaryata Allah eh? ba ya halatta hmm. su kafiran maka masu bautan gunki baya halatta a aure su wanda yake halatta a aura su ne kiristoci ahalul kitab da yahudawa an gane yanzu malamin salafiya ya auri ba yahudiya ya ajiye a ɗaki idan ka auri ba ya ka ajiye a ɗaki da kake tunani sufaye za su faɗa game da kai da kake tunani yan shiya za su faɗa game da kai masu fikira na haddadiya za su kai makanka kanka ba yahudan ne saboda su dama suna jiran aibi ne dama su kaman kuda ne duk inda ciwo yake nan suke tsayawa babu ruwansu da sauran jiki inda akwai lafiya lau an gane wannan ko to kaga irin wayannan mutane wanda babu alkhairi tare da su gaba daya idan ka aure ahli kitab za su ringa aibanta ka ne da wannan duk da cewa Allah ta'ala ya halatta maka ka aura din to in kana malami mai da'awa kamar zamanin Usman Usman ya aure ahli kitab Usman bin Affan daga cikin kulafa rashidun rashidun ya aura kuma ya aji a wannan zamanin ya halatta malami mai da'awa ya aura me mafi alkhairi gare shi ya aura ko ya bari mafi alkhairi ya bari amma ya aura ba mai ce mai kayi haram sai dai mafi alkhairi ya bari saboda za a yi ta aibanta za a yi ta aibanta ƴaƴan shi a ce dama ai mahaifiyar shi ba yahudiya ce ai duk abin da yake aikatawa din ai wannan ɗabi'a ya dauko ya sha nonon ba yahudiya sai ga mutane suna amfani da wannan dan su yi zagi wa iyaz billah na'am masu inkarin ba'at eh. na cikin wancan gido. su ma ya kenan dukan sun shiga na su masu karin tashin ya sun shiga na'am حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الزناد عن جماعي ليس يعيدني كما بدعني نعم نعم حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن العارج نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن كربو لك أبي هريرة الله يقال ماذا يدعي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا شيء لما قد الله الخلق ألوك شد الله يقول تهلتا كتب في كتابه sai Allah ya rubuta a littafinsa wani littafi a cikin alkur'ani a cikin attaura da injila wani littafi fi kitabihi alkauni alqadari littafin na halitta littafinsa na kaddara ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an annabraha inna zalika ala allahi yasir wannan kitabul lahi kauni kadari an gane wanda Allah ke rubuta kaddara shine lauhil mahfuz eh wa indahu fawqa al-arsh shi wannan littafi yana nan a wajen shi saman al-arshi inna rahmati galabat gadabi lalle rahama ta tarin jayi fushi na kaga wannan hadisi yayi ishara cewa Allah ta'ala yana saman al'arshi an gadi yana nan a wajen Allah saman al'arshi kenan Allah ta'ala yana ina saman al'arshi kuma Allah yana annabi yana cewa Allah ya rubuta cewa lalle rahama ta tarin jayi fushi na rahama ta tarin jayi fushi na na'am babu ma ja'a fi sabai arabin babu abin da yazo dangane da ƙasai bakwai wa qaulillahi ta'ala da kuma maganar Allah subhanahu wa ta'ala Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna Allah ta'ala shi ne wanda ya halicci sammai bakwai sannan kuma daga cikin ƙasa sai Allah ya halicci mislahunna misalin sammai din to wannan wasu malamai suka ce kamar yadda sammai suke bakwai haka nan su ma ƙasai suke bakwai saboda ce wa min al-ardi mislahunna daga ƙasa Allah ya halicci misalin sammai din ya tanazzalu al'amru bainahunna kuma al'amura suna sauka tsakanin sammai da ƙasai lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir domin ku san cewa lalle Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma lalle Allah ya kewaye komai wajen sani babu abin da zai faru a duniyar nan kafin ya faru Allah ya riga ya san da shi in ya faru Allah ya riga ya san da shi shine kad a hada bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da sani ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma an gani Allah ya san abin da ke gaba gare su in an ce gaba gare su wato Allah ta'ala ya riga ya san abu kafin ya faru wa ma khalfahum Allah ya riga ya san abu bayan ya riga ya faru wa ma khalfahum Allah ya riga ya san abu kafin ya faru sai Allah ya riga ya san da shi an gane wannan ko su kuma mutane ba sa iya kewaye Allah wajen sani an gane to kaga wannan hadisi Imam Bukhari ya buɗe babi ma ja'a fi sabai ardi abin da yazo game da kasai bakwai sai Bukhari ya kafa hujja da wannan wannan aya domin ya tabbatar da cewa kamar yadda sammai suke bakwai haka nan kasai suke bakwai kenan babu wani hadisi sahihi da ya zo ya tabbatar mana cewa kasai bakwai ne da ashe akwai wannan hadisi wala Allah da Bukhari ya kawo shi an gane ku yakan kawo hadisi ko da hadisin nan bai cika sharaɗin shi ba yana kawowa amma nan sai gashi bai kawo hadisi ba akwai wani hadisi a cikin kitabul tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab wanda Allah ke cewa ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illa Allah fi kifatin malar bihin da la'ilaha illallah an gano wani ku lokacin da annabi musa yake roƙon allah ya ba shi wani zikiri wanda wannan zikirin allah bai taɓa ba kowa ba zikiri wanda ya fi kowane zikiri daraja allah ya ba shi sai allah ya ce ya musa kun la'ilaha illallah ya kai musa ka ce la'ilaha illallah sai annabi musa ya ce ya rabbi kullu ibadi ya na haza ya ubangiji kullu ibadika dukkan kullu ibadika yaquluna haza dukkan bayinka suna faɗin la ilaha illallah shi yana so a bashi wata kalma ta musamman ne wanda shi kadai kawai ya santa to shi ne sai Allah ya nuna mai cewa an gane ai ita kalmar la ilaha illallah babu wata kalma mai daraja kamanta ko da an bashi wata kalma wacce shi shi kadai zai faɗe ta to ta ba za ta kai la ilaha illallah ba sai Allah ya ce law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illa Allah fi kifatin ma lam bihinna la ilaha illa Allah da a ce sammai bakwai wa amirahunna gairi da mai rayar da su wanda ba ni ba daga cikin mala'iku kenan da a ce suna cikin tafi guda na mizani kuma la ilaha illallah shi ma yana cikin tafi guda na mizani to malar bihin da la ilaha illallah da la ilaha illallah tarin jaye an bai jona ayi to kaga wannan an ce Samawa ce saba'i wal ardina sab'a kaga wannan hadisi da ya inganta da ya zamanto daga cikin hujjoji da suka tabbatar da cewa kasai nawa ne kasai bakwai ne sai dai hadisi mursal ne kuma da ifi ne shi an gane wannan ayi zai iya yiwuwa shine dalilin da yasa Imam Bukhari bai kafa hujja da shi ba sai kafa hujja da wannan doron ayan qur'anin na'am wasaqafil marfu' kuma Allah ta'ala ya yi rantsuwa da rufi wanda yake abin daukakawa an ce rufi abin daukakawa sama shine sama wasu malamai suka ce rufi abin daukakawa shine al'arshi wasu malamai sun fassara shi da al'arshi an gane wannan ko wannan shine daga hanyar Rabi'u bin Anas ya ce a saƙaful marfu al'arshi an gano wannan ku? to shine ibn hajar ibn hajar ke cewa wal awwal amma ra'ayin farko shi ya fi yawa in ji ibn hajar wa huwa yaktadi radda ala man qala inna samaa kura samaa kuriya wato wannan yana hukunta raddi ga masu ra'ayin cewa wai sama mulmulalle ne kamar kwallo Ya ce wannan raddi ne a garin sama wato kamar rufi ne shi shi kuma rufi ba ya kasancewa mulmulalle li'anna ta fil lugha al arabiyya la yakunu kurriyan domin rufi a lugar larabci ba ya kasancewa kamar kwallo na ba san gane wannan eh samka rafa'a samka eh rafa'a samka ha fa sawaha Allah ya ɗaukaka gininta kuma ya daidaita ta samka ha nan wajen ma'ananta bina aha bina aha gininta e eh, wasama'u za wasama'i zatil wasu wasama'i zatil hubu, Allah ya ce na rantsi da sama ma'abucin kyawu ma'abucin kwalliya ko wasama'i zatil hubu, na rantsi da sama ma'abucin hanyoyin taurari alhubuk istiwa'uha shine daidaituwan ainihin sama da kuma kyawun sama shine ma'ana hubu azinat an gane ku sannan kalmar azinat ne atwa da wa azinat li rabbiha wa hukat hmm. ta saurari maganar ubangijinta kuma ta cancanci ta saurari maganar ubangiji idan Allah yana magana da ita takan saurara ita sama takan yi biyayya kuma ta cancanta ta yi biyayya ya zan wajibi shine ma'ana wa hukat an cancanta mata yin yin biyayya ne wa alqat ma fiha wa takhallat wa alqat kuma ta jefar da abin da ke cikin ta akhrajat ai akhrajat ma fiha min al-mauta hmm. ai ita kasa ta fitar da abin da ke cikin ta daga cikin matattu wa takallat anhu kuma ta wofinta daga gare su ta rabu da su ah, ahaha wal arda ba'da zalika da dahaha dahaha ai dahaha shine dahaha ya shimfida ta bisahira fa izahum bisahira kuma hmm, wajhul ard me ma'anar sahira ai ce ga sunan a fuskan kasa sahira anan shine fuskan kasa kana hal haywan nawmu ya kasance akwai dabbobi anan ne baccin su da kuma rashin baccin su baccin dabbobi ya tabbata a kasa rashin baccin su ma ya tabbata ina a kasa shine Allah yake faɗa a cikin alqur'ani wala kum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kuna da a doron ƙasa kuna da matabbaci ko kuna da jin daɗi zuwa wani lokaci kenan dan adam yana rayuwa ne yana da matabbaci a doron ƙasa sannan kuma yana da jin daɗi zuwa wani lokaci a wata aya Allah fi ha fiha hayauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun a cikin ta za ku rayu nan fiha ake nufi a cikin ƙasa ake rayuwa ko ko karkara ko a saman ƙasa wannan fiha tana ɗauka ma'anar mai alaiha alaiha ta hayauna wa alaiha wa ha ta mutuna za ku rayu a kanta wala kun fil ardi ai wala kun alal ardi mustaqarran wa mata'un ilahin an gare kuna da mustaqarran wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'ul ilahi kuna da jin daɗi kuna da matabbaci a nan duniya da kuma jin daɗi zuwa wani lokaci dan adam na iya rayuwa a wani waje in ba ƙasa ba eh tunda Allah ya riga ya ce fiha tahayuna a cikin ƙasa za ku rayu zai yi dan adam ya rayu a wani waje ba ƙasa ba hal yumkin to annabi isa ba annabi isa yana yake raye yana sama amma Allah da yace wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'ul ilahi mutanen da suke inkarin dawo annabi isa sukan kafa hujja da wannan suke ga dalili da ya nuna dan adam ba zai rayu a ina ba a sama ba shin hujjansu na da karfi to menene zai rusa hujjansu eh na Eh, shi wannan ana kira shi khariqul ada hmm. akwai abin da kira khariqul ada kaga dan adam in an ce ma jariri yana yin magana kaman babba zaka ce ba zai yi ba amma sai ga annabi Isa yayi ko jariri wanda aka haife shi yau kai ka san ba zai yi magana ba da zaka haifi jariri yau ya kama bayani yana tilawon Qur'ani yana ma wa'azi za ka wurgar da shi ka ruga a guji hatta mahaifiyar shi za ka ruga a guji amma sai gashi annabi isa ya kama magana inni abdullahi ataniyar kitabu kitaba na biya nabiyya yayi ta wa'azi yayi ta wa'azi akan shi sannan kuma kaga annabi isa sannan kuma idan mutum ya riga ya mutu babu wanda zai iya sayar da shi ko da zaran mutum ya mutu amma kuma sai ga annabi isa yana cewa wa uhyil mauta bi iznillah ina rayar da matattu da izinin Allah kaga shi ma wannan ya saba ma al'ada ko ba ka ba rayuwar annabi Isa gaba ɗaya Allah ya kira shi khariqul ada ba a kiyasin shi da abin da yake kamar sauran abubuwa ya saba ma al'ada shi yasa Allah cikin alqur'ani yake cewa walinaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna za mu sanya annabi Isa ya zama aya ga mutane bi ma'ana abun mamaki wanda zai zamanto ya keta al'ada khariqul ada an gane ko kuma ya to rahama daga gare mu kaga tunda Allah ya riga ya gaya mana annabi Isa zai to ba daidai da abin da muka sani ba jariri baya magana shi yayi magana an kowa ana haihuwan shi da uba da uwa shi an haife shi da mi da uwa ba uba yanzu ka nuna mun wani a duniyar nan wanda aka haife shi ba ba uba sai annabi Isa alaihi salam ko kaga wannan ya nuna annabi isa khariqul ada ne wali naj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna to hmm. sannan kuma gashi an ce annabi isa Allah ya tafi da shi sama wa iz qala Allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru Allah ya yi sama da shi to dan adam zai iya rayuwa a sama a sama babu iska babu abinci a sama ya za a iya rayu Allah subhanahu ta'ala wanda ya kai shi can shi ya san yadda zai rayar da shi hmm. tunda an ce mana annabi Isa khariqul adami ne to Allah ta'ala shi ya fi kowa sanin yadda zai rayar da annabi Isa a can wajen wa ma zalika ala Allah bi ah, bi aziz an gane wannan ko sannan kuma nan gaba annabi Isa ya dawo alaihi salam saboda kowace ka'ida tana da istisna dan an ce dan adam yana rayuwa a ƙasa bai nuna kuma Allah ba zai iya keta al'ada ba a samu sabanin hakan na'am karanta ali ibn abdullah akhbarana ibn ulayya an ali an ali yahya ibn abi kafir an ibrahim ibn al-harith an abi salma ibn abd al-rahman kanat bainahu wa bain qunatin ya kasance tsakanin shi da wasu mutane akwai husuma a dangane da fili A gane ko fadakala ala aisha ta fazakara laha zalik sai shi wannan abin salma bin abdurrahman sai ya shiga wajen aisha ummul mu'minin sai ya ambata masa cewa tsakanin shi da wasu mutane suna husuma a kan fili faqalat ya aba salma sai aisha ta take cewa ya kai abu salma arda ka nisanci fili da abin da yake da alaka da kuloti yi hankali da shi إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دوم لله من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي من ظلم كيد شبري دوان دي زالنشي ورغدن تك كذو كدن كارا wato daga cikin filin wasu mutane sai kadan ƙara gwargwadon ɗan tika guda ka ƙara shi akan anaka zai kawo min sabai ardi to za a yi masa sakandami daga ainihin ƙasai bakwai wannan abin da ka ƙara za a sa shi a nan na ka da shi amma matse ka da shi gobe kiyama an gane wannan abin nauyin shi zai kai kamar nauyin kasai bakwai a gare ka nauyin shi zai kai kamar nauyin kasai bakwai a gare ka shi wannan abin da ka kara din nan Allah zai sanya ya yi nauyi sosai kowa kowa da ya san an ce ko ya san nauyin kasa to kuma kasai bakwai ya san nauyin shi to ashe kenan ba karamin bala'i mutum zai fuskanta ba idan ya zo ya kwace filotin wani ko ya yanki wani abu ya ƙara a kan nashi wanda ga shi yanzu mutane da yawa sun ɗauki wannan ya zama sana'ansu da yawa daga mutane sun ɗauki irin wannan zalunci su yanki filotin wani a kan rikici da shi suke samun dukiyar da suke ciyar da iyalansu da shi suke samun dukiyar da suke gudanar da harkokinsu na rayuwa suna ganin babu matsala to shine Aisha ta gaya ma ainihin wannan bawan Allah Abi Salma kai hankali da filoti, duk abin da ya shafi rikicin filoti. gara kai a zalunce ka daga zalunci wani akan fuloti gara wani ya ga kamar ya maka wayo ya kwace maka bar da Allah da kai ka shiga haƙƙinsa an gane duk wanda ya zalunci gwargwadon tuka guda na hannu za a yi masa sakandami daga ainihin kasai bakwai wa iyaz billah na'am حدثنا بشر bin muhammad قال na Abdullah الله Musa موسى بن عن سالم عن عبيه قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا من أخذ شيئا من العرض بغير حق duk wanda ya yanki wani abu daga cikin fili ba tare da haƙƙi ba sifa bihi yawmal qiyamata ila sab'i gobe kiyama za a kisbe da shi zuwa kasai bakwai za a buɗe ƙasa a shigar da shi ya ta nutsewa har zuwa bakwai amma sai shi da wannan kasa din حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن محمد بن سيرين عن ابن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار lalle ya riga ya zagayo atini yawma khalaqa as-sama khalaqa Allahu as-samawati wal zamani ya kamar yanda yake da ranan da Allah ya halicci sammai da kasai me yake nufi a nan wajen kafiran makka sun kasance suna yin wani abu ana kiran shi nasi mai nasi shine idan suna so su yi yaƙi a wani wata to sukan canza ainihin watan kamar a ce yanzu wata mai alfarma sun san ba a yaƙi a wata mai alfarma to amma suna so su yi yaƙi a cikin wannan wata sai su halatta watan sai su canza ma watan suna sai su sa mai wani suna ɗin wanda ba wannan sunan ba kamar muharram sai su sami suna ramadan misali suna fasa gane wannan shawwal sai su sami wani suna daga cikin watanni wanda ba masu alfarma ba wai su suna ganin wannan canjin canjin sunan ya halatta musu yin yaki a wannan wata din shine Allah ta'ala ke cewa inna man nasi ya bil kufr ha lalle wannan daga wanda suke suna daga ainihin wata su mayar da lissafi zuwa ga wani wata wani ƙari ne akan kafirci ga kafirci su na bautan gunki ga kuma wani zunubi da suke yi wanda yana ƙara musu nauyi akan kafircin su an gane ko wannan ko Shan ayin da Allah ke sa yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwaqi'u iddata ma harrama Allah wa yuhillu ma harrama Allah sai ga wani lokaci sun halatta shi wani lokaci sun haramta shi to ta haka sai lissafi ya bace sai ya to babu wanda zai iya gaya ma lissafi lissafi na ainihin watanni masu alfarma ko lissafi na watanni goma sha biyu sai ya ɓace to shine wata rana kawai sai manzo Allah ya ce to a yanzu lissafi ya dawo yadda yake da yanzu an gano wannan kurakuran da kafiran maka suke yanzu ya dawo an gyaro shi yanzu an gane ko lissafi ya koma yadda yake da kamar siffan shi ranar da Allah ya halitta kamar da kasa ya koma yadda yake na'am as-sanatu 12 shahran shi wata wato wata goma sha biyu ne shekara wata goma sha biyu ne minha Arbatun hurum daga cikin wata goma sha biyu na akwai guda hudu masu alfarma salasatun mutawaliyat guda uku a jerarki zulqa'ada wa zulhijja wal muharram na'am sannan akwai guda daya wanda ba a jera ba wa rajab mudar da rajab na mutanen mudar allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumada da sha'ban to wayannan sune watanni masu alfarma na'am حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل تمام نعم ما محل الشاهد كبخاري me yasa ya kawo wannan hadisin to yau maka laka sama wata ranar da Allah ya halicci sammai da kasai to amma ai ana magana kasai bakwai ne yake to ya ce babu ma ja fi sabai ardi to menene alakan wannan hadisi da sabai ardi akwai wani alaka an halicci sammai bakwai da kasai bakwai cikin da an ce sammai din kasai din su maya an ce ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa da ce wal arbi ba sai cewar da ƙasa ke na ƙasa guda ɗaya ne ko to ila buhari sai ya hada da wancan ayan na ko hmm. wa min al ardi mithla Na na'am نعم حدثنا أبي بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته wato an karbo daga an karbo daga sa'id bin zaid dan aljanna ibn amr ibn nufail annahu khas khasamatu arwa wata mata mai suna arwa ta kai karan shi zuwa kotu fi haƙƙin za'amat a cikin wani haƙƙi da saraya cewa annahu da fasahu laha cewa ya tauye mata ila marwan ta kai karan dan aljanna sa'id bin zaid wai ya yanke wani yanki na filinta ya hada da nashi ta kai karan shi kotu an gane wani kotu ta kai karan shi ta kai shi zuwa ga kotun marwan shin yana nuna in an kai ka wajen alƙali alƙalin ya fi daraja yana nuna alƙalin ya fi ilimi kaga wannan marwan din kwata-kwata in za a haɗa shi da daraja da wuya ya iya kamo ya ma zan kawo a takaice akwai tazara sosai tsakanin marwan bin hakan da sa'id bin zaid sa'id bin zaid yana da cikin mutane goma da aka yi musu albishi da aljanna amma alƙalin shi ba ya mishi albishir ko dai ba daga cikin wayannan albishir din misali Allahumma sai dai kasancewar shi sahabi wa qala sa'id sai sa'id yace sa'id bin zaid an kai karan shi wajen alkali sai sa'id ya ce ana an su min haƙƙi haqqiha shay'an yanzu ni ne zan tauye wani abu daga cikin haƙƙinta ina ɗan aljanna ni ne zan tauye wani abu daga cikin haƙƙinta ashhadu la sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ina shaidawa lalle na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akaza shibran min al-ard zulman duk wanda ya dauki tika na ƙarƙasa wato iya ɗani guda na ƙasa Eh? ya yanke na wani mutum da zalunci ya yanke ya hada da nashi innahu qiyamati lalle za a yi masa sakandami gobe kiyama daga kasai kaga wannan min sabai ardi kaga wannan nasi ne cewa kasai bakwai ne go? Hmm. za a yi masa sakandami daga kasai bakwai ibn abi zinad ya faɗa an insha an abi ala ala li sa'id ibn zaid dakhaltu ala nabi na shiga wajen annabi kaga shi bukhari ya tabbatar ke da cewa kasai bakwai ne kamar yadda yake sammai su ma bakwai ne Allahu alam na'am na lokaci yayi to za a nemi taimako to za a nemi taimako insha Allah ɗan uwa za mu zagaya don neman taimako a taimaka bai bin sabilillah يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم